Lord, in life, in life, in life.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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمين مساء البركة مهدر كاوانا مجلسي من البركة أنا المكلة الجمعة أنا مبذل العلم لمحمد سليمان رحمه الله تعالى أنا نسكنغني أربون wanda Allah ta'ala ya kaddara haɗon mu tare da eh, shugabanninmu da malamanmu da alarammomi da 'yan agaji da eldas namu da tj da matasa da kuma 'yan jarida da sauran al'umma duka mu mata muna wa juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama maka sake zuwa yau muna goma sha hudu ga wata ramadan daren goma sha biyar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna uku ga watan ga watan uku miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da shida da Allah ta'ala ya mana arzikin haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki muna kawo littafin Allah Allah ma da bukatoci daban-daban Allah ka biya muna muna da matsaloli Allah ka magance muna Allah akwai barazana ta tsawon cikin ƙasanmu Allah ka magance muna Allah ka zama da ƙasanmu lafiya ka ba mu kwanciyar hankali zama lafiya cikin ƙasanmu ya ubangiji Allah duk abin da ka tada hankalin mu ka Allah kai mana maganin shi kasashen musulmi duk inda suke Allah ka ba su kariya Allah duk inda kafin musu suke Allah ka ba su kariya da kanka ya ubangiji Allah ka wace Yahudawa da sharrin Allah ka wace sharrin Yahudawa da Nasara a cikin duniya duk inda yake ya ubangiji yan uwa musulmi in ba ku manta ba karatun mu na jiya mun kwana so su Ali Imran aya 179 wanda yau za mu tashi aya 180 insha Allah karmaka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم uwa musulmi karatun da ya gabata allah maɗaukakin sarki ya yi mana magana a kan fallon mutum ya ba da rai ne saboda addinin allah ya daga sama allah sarki ya yi ya ba da aljanna ga masu imani masu ba da allah ya faɗi cewa wasu kai mutuwar shahada wurin yaƙi saboda daga addinin allah ba matattu ba ne allah ya matsayinsu to yanzu kuma sai Allah ta'ala ya dawo shi mana magana game da abin da ya shafi ba da dukiya ita da rayuwa da dukiya dukansu abin so ne saboda muhimmancin su ga addini sai sa Allah ta'ala bayan magana akan rayuwa sai ya dawo yana magana akan dukiya wannan ya ba da rayuwa ta bai ya ba dukiya ta wani yana ba da dukiya sai bai ya ba da rayuwa ta amma su munafukan Allah duka ba su iya ba su shi munafiki bai iya da rayuwa ta yi don addinin Allah ya ci gaba bai iya dukiya ta yi don addinin Allah ya ci gaba shi na Allah ta'ala ya ce wala ya hasa nan lazina ya kullu bima ta hun min fadlihi huwa khairan lahum wa'annan da suke rowa abinda Allah ya ba su na fallasta wala ya hasa Banna kada su yi zaton huwa khairul lahum wannan alheri ne shi alheri ne gare su mutumin da Allah ya ba wani abu ya dan dan mai ya ki ba da zakka ya ki sadaka kada ya dauka wannan ruwa da yayi alheri ta gare shi Allah ya ce bal bari huwa sharrul lahum wannan ruwa sharri ne gare su duk mutumin da Allah ya dan wani abu yanzu yana ruwa da abinda Allah ya bashi wallahi wannan akwai hadari kwarai da gaske wa zakar alwa'id shari liman yabkhalu bimali Allah ya ambaci kace mai tsanani ga wanda ke rowa dukiyar da Allah ya bashi wal ma'ana la yasbana al-bakhil anna jam'ahu al-mal wa bukhlahu bi infaqihi yanfa'u abinda an ma'ana shine wanda an maruwaci wanda ke tara dukiya shi rowarta bai iya ciye da saboda Allah kada ya ɗauka wannan amfanin shi bal huwa mabaratun alaihi fi dinihi wa dunyahu wannan ruwa tana cuta mai ga duniyarsa da addinin duk mutumin da aka jarraba bai iya ɗiba dukiyar ta ya ba su to wannan ruwa ba za ta amfani shi shi yasa har kana ganin to Allah ya ambaci kofin mumini sai ya wuce akwai ciyarwa shi muminin kwada bai ci shi dai in ya samu sai ya dan mawa amma waɗanda imanin su bai kai ba to za ka ga suna iya ruwa ga abin da Allah ya ba su saboda ka muna kira ga jama'a duk wanda Allah ya dan wani abu ya fi ba ya dan na kusa gare shi ya ba ya dan mu dan uwa ne ya ba ya dan da tsayi da tare da shi ya dan 'yan uwa ne dangi kowa ya lasa sai a sama albarka wannan shi ne na abinda ka basuwa ne na saboda ka Allah ta'ala ya ce sai yi ɗauwa kuma ma ba su lubi sannan za a yi musu takaddami da abin suka yi rowa da shi abin da suka yi rowa sai ran tashin kiyama sai a musu takaddami da shi abin da kuma shi ne za a rataya musu shi ga wuya idan kuɗi ne za a juya su a mashe su kamar darma sai a dinga laulaya musu ga wuya Shi ne su takaddami duk abin da ka tara manzon Allah ya hadisi ce, dan mutum ya fara shanu zai bar zakkar to Allah zai mai shi su mafi girma su kuma tika-tika su ai musu manya-manyan ƙahoni masu tsawo masu tsini ai musu kohoto manya-manya a sawo su layi su dinga taka suna suka da ƙahoni su takai su sokai duk wata wuce sai ta kuma ba ta shigo layi ba za Allah ya ce haka za a kai mai sai an gama hisabi shi ko wanda kuɗi na gare shi ko za a mai shi su wuta kamar karhe mai zahi a dinga mai zarar da shi ga goshi da baya ne kuma ga kwibi malam yana kuka yana kuki suna cewa ana maluka ni ne duke ana kan zuka ne tabbata da ta'addi ta fi ba da haƙƙin Allah saboda ka wallahi akwai akwai akwai tsoro kwarai daga gaske mutum da Allah ya ba dukiya bai da zakka ko bai sadaka saboda ka yan uwa musulmi wannan kyatte ne aka yi muna ga duk mutum da Allah ya ba dukiya bai ɗiba ya ba da zakka ko bai sadaka Allah ce za a musu taƙaddami da shiga tashin kiyama sai ya za'alu Allah ma basalu bihi daukan biya a anaqihim yu'azzabuna bihi yawm al-qiyamah kama za a fi sahil bukhari kamar za da cikin sahih al-bukhari man atahu Allah malan duk wanda Allah ya ba dukiya falam yu'addi zakatahu bi ba da zakka dukiyar mutiya lahu yamal yamal shuja'an akara za a misalta ta amishe ta kwamarci mai abin nan mai sanko su'ban aziman za a mishi ta wani irin kwamarci babba lahu zabi batani ya akudu bilihin zamatai za a yi mai wato halitta guda biyu da cizo ne ga mukamukan shi sun mai kudu sanar ce ana maluka ne dukiyar ana kan zuka ne tattaka da ka ajiye sun matala sannan ya karanta mai wala ya hasa wanda ne ya fadlu ma akahum Allah min fadlihi huwa khairul lakum kaga yan uwa musulmi in wannan ne dukiyar duniya da ka gani da kamata Allah ya ba ka koye kike ba mutane ana ganin wasu mutane in za su yi sai a to zakka za a yi nera nera ɗari biyu ko jika jika ko ɗari biyar biyar sai a sa mutane layi sai ce a yi sa aka ba mutane da yawa wanda yake ita zakka abinda aka so ba mutum abinda ka umarni ne a ba mutum abin ya ɗan jimawa na ɗan ci haka aka zakka a ba mutum dubu ɗari ko a ba shi ɗari biyu wasu ma in suna da yawa har ɗari biyar in ko ba ta da yawa su babu lahi dubu hamsin hamsin dubu ashirin ashirin dubu goma goma amma mutum ya tuna ban zakka dubu naira dubu dubu ko ɗari biyar ba zakka ta karaba ba akwai malaman su kuma ba kai ba saboda ka'ida ba kai kamata ka raba ba ba suwa za ka yi a raba don so da kai in za ka raba za ka yi ciwon ba shi ta da kanka amma in kai suwa ka ba suwa a raba wannan ne matsayin da ya kamata kai magabata ta yi akwai mai amsar zakka shi ka tarawa in ya tara su a raba mutane saboda ka yan uwa musulmi wallahi mutum karewa kai ne rowa abin nan da ka fasa zakka shi ne za ka iske gaba Allah ba idan mutum ya rowa to akwai matsala eh eh eh a ana hisuwa mata ai da dukiyar halin da ta haram duk gudana da ana hisuwa mata zakka in ba hisuwa mata zakka ba to bala'in ya zama biyu kuma to ka gaskiya ba eh mana saboda ka ana hisuwa ma dukiyar haramun zakka ran sun tsawa sai mutum ya tambayoyi ina ya samu ta ko ba gaskiya ba ya san shi bayani ba dama sai mutum ya yi bayani na ya samu ta dama tambayoyi na guda hudu gaban Allah mutum da wuce sai ya amsa su sai an tambaye ta kurciyar kai na ta kare sanda kana da jini a jika kana jin kana shika da gudu wannan kurciyar lahiyar da wannan yanayin da Allah ya baka ina ya kare in eh? ka bi uwaye sun uwa da kai ka yi sallah ka yi ibada wannan ƙarhin da Allah ba ka kamar takakka sai an tabbe ka ina ta ƙage wani za ka iske wallahi alhamdulillah ya mori ƙurciya ta don kana ganin wani ƙurciya ta gare sai ka ga ya ta yaya buhu 200 ba ta ta ya sha saburo ya sha komi komi bai mai wallahi so da wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan period din wannan lokacin a cikin lokaci na lokaci kaga musu ya mu rukurci a kai shi ko wani taimawar shiri ta hadda uwaye ba sai inda yake ba yana wurin yawon duniya saboda abinda aka so ga mutum ya mori kurciya sai ina ta tsari sannan sai Allah ya tambi mutum rayuwar gaba ɗaya ina ta tsari ina kan mutu wurin mai ka kare duka da sannan za a tambi mutum dukiya ta ina ya samu ina ya kashi sannan na ƙarshe sai a tambi mutum ilimin da Allah ya baka kaya aiki da shi kaya aiki da ilimi kuma ka aiki da ilimi kaga tambayoyi guda hudu ke saboda ka wallahi akwai barazana kwarai da wasu Allah ya ba su dukiyar ta tsare ba su komi ba shi da Allah ta'ala ya ce walillahi mirasu samawati wal ardi Allah shi adda gadon samai da ƙasa jami'u ma fil kauni mulkul lahu wato duk abin da cikin duniya mulkin Allah ne ya'udu ilaihi ba'da sana'i khalqi zai koma ga Allah bayan karewa halittun Allah duka komai sai ya koma ga Allah saboda haka dukiyar da kaga Allah ya baka ta Allah almalu malullahi dukiya dukiya ta Allah sai sa Allah ta'ala da ya zo wajen bayi sai ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku ba su daga dukiyar Allah wanda ya ba ku abin nan da gare ka cikin banki wallahi da Allah in yadda dama ya raba ka da shi wallahi cikin lokaci kaɗan ya ƙare saboda kada kai gwazon gwari dan Allah ya baka kuɗi wai sai kai ruwa wani ma ko ga kai da bai ba a ma gane akwai su ko ga jini ma hadarin su amma akwai su ba a hidda zakka ba ba a ci gare ba ba a taimaka ma yan uwa ba ba a hidda haƙƙin Allah cikin ta ba haka za a towa ta ƙare da banza ko shi shi mutu magara su rabe a musu ya ce wallahu kabirun bi mata abalu Allah mafi ni ga abin suke aikatawa masu ɓoye abinda Allah ya ba su wallahi Allah yana ganin su za a ga wani account ne akwai nauyi ga ba manyan kuɗi a ciki wani kuma suka ga in kace kai so da abinci ya kara babu da wani ya ce kai wani na ka sai ce a ah, wallahi gona na ce wata saboda ka bai yi da zakat kaga in kaci ba ya kara sai da mugu abu ce ji da Allah ya kare ba wasu Allah ba dokokin sarki والله بما تعملون خبير sai Allah ya لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول wannan aya da alaƙar mai karanta Allah ibn Abbas radiyallahu anhu wata rana ya shiga ya ba da bayanin na Abbasar ya shiga wani gidan karatun yahudu wata makarantar ta yahudawa na Abbasar ya shiga sai samu wasu mutane daga cikin yahuda sun taru zuwa ga wani mutum suna saurare ne ana kan shi bin haf ibn azura yana daga cikin malaman yahudu sai na Abbasar ya ce mai wai haka ƙillaha wa aslim kai tonka da tsoro Allah ka musulunci fa wallahi sayyidina bakar ce na ranci da Allah innaka la ta'lamu anna muhammadar rasulullah min indillah sayyidina bakar ce na ranci da Allah kai ka san manzon annabi muhammadu manzon Allah ne ai kakkira daga wurin Allah Allah ya aiko shi kai ka san kada ja'akum bil haqqi min indihi ya zo muku da gaskiya daga wurin Allah tajidunahu maktuban inda kun fi tawrati wal injil kuna samun wannan rubuce a wurin ku cikin a taura da injila faƙala fil sai shi wannan ba yahudi malamin yahudi ta ce wallahi ya ababakar ma bina ilallahi min haja min faƙarin wa innahu ilina na faqir sai shi wannan bai hude ya siyaranci da Allah ba mu da bukata zuwa ga Allah yace ke Allah ma faqiri na shi ke bukata zuwa gare mu saboda ka mu babu kasance kamar yadda kaji magana ba ta da kyau ai lokacin da ya faɗi magana magana sai na abu ka duk sanyi hannun sai faɗa ya magi ya ba ta ya kashe shi magi saboda mi saboda ya zage Allah ya ce Allah matsiyaci sai aka ɗauki rigima ya ce kai ƙara wurin manzan Allah su kuma manzan Allah su kuma wai an magi shi shi bai yahudi ba sai na baka sai ce ka faɗi abin da ka faɗi abin da ka ce mana ya kai makiyin Allah ka faɗi abin da ka ce ya rasu rasulullahi za'ama anna Allah faqir wa annahum Ya yi ƙarya cewa wai Allah talaka Allah bakiya tun su masu kuɗi sai mu wada fa dabtu lillahi wa darabtu wajhahu ni ko sai hushi ya kama ni saboda Allah ni mare hukkar sai shi wannan bai ya ce a'a wallahi ba haka an kai ba فأنزل الله في الله يتوكد وانا آية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير أغنياء والله تبت الله يادي zancen waɗanda suka ce Allah matayaci ne Allah fakiri ne su ne mawadata Allah ya ji maganar su sau daga ƙarya yake ce ba ƙarya na shi waga magana mai nuni sun saba faɗin irinta wa qalat al yahud yadullahi maglula yahudawa sun ce hannun Allah bange yake Allah wasi da kaga duk irin waɗannan maganganu ba su da kyau to saboda haka ƴan uwa musulmi yahudawa suna faɗin maganganu na garin dama na cin zarafin addinin musulmi sai Allah ta'ala ya na sanatu ma qalu Sanu za mu rubuta abin suke faɗa wa qatlahum al-anbiya da kashin annabawa suke yi jugair haƙƙi ba da haƙƙi kaga daga cikin miyagun ɗabi'un yahudu akwai zagin Allah sannan akwai kashin annabawa sun kashi annabawa da yawa sun kashi malamai da yawa shi yasa duk in ka ji in ka magana kisa wallahi ba yahudi ce yanzu ka dibi yahudawa muharin da suwa kai iran suwa kashi shugaban ƙasa saboda yana musulmi saboda haka abin nan bai kyau wallahi malam yahudu haka suke cikin duniya duk inda malami ya kansu gaba gari mun gidi Allah ya kare Allah ta'ala ya ce wa naqulu kuma za mu gaya musu zuku azabal hariq ku dandane azabar gobara wa ya yaqulu lahu lahum fil akhirah Allah zai ce musu alahira ya sa su ne azaba ala lisani ala lisani malaika ta harshen mala'iku sai Allah ya ce zuku azaban narin muhriqa almultahiba, ku dandane azaba kubara mai balbalin wuta saboda ku miyagun mutane ku yi ma Allah ƙarya kun ce Allah mutiyar duk duniya waka ci da duniya ba Allah da wanda ha gani da wanda ba ha gani wallahi duka Allah ne kake da babu wanda ci da wani in ba Allah na ta ci da kowa Allah shi ke يطعم Allah ba a والله shi, shi. ka ba kowa abinci kowa ga ya ta abinci yi, da saboda ka yi uwa musulmi kalamai na izbili da yahudawa su wa addinin musulunci kada a samu musulmi na koyi da su don yanzu kaga akwai musulmai in kaji suna wasu kalamai ba abin yayin muni yanzu in ka ji musulmi ya ce ko Allah ka tuwa da kai ne abinda shi bai bari kaga kalamu ya yi muni kenan babu wanda ya sagare ko Allah ya tuwa da kai ne Allah bai tuwa da kai Allah zai tura ma wasu runduna sai guda su ta halaka ba ka iya wani abu ko ka ji mutum ya ce ta ka tsari ka ce ka faɗa haka ba kalamu ba magana kwaita Allah ba sai ta ka tsari aka faɗa ba ya biya ko bai ja ba sannan za a ga wasu suna cewa in kana haɗa ƙwa'ani kana tutun ayoyi abinda ka faɗi ban yadda haka wannan izini da ƙwa'ani ƙwa'ani magana Allah ne kamata ya izini laita saboda ka mutane wallahi su sa abinda suke faɗa su sani cewa abinda suke faɗa ya yi muni in kana musulmi wasu abubuwa kama kanka a gare su kan abin da haka wadi shi ba baki in yi faɗi magana ba ta koma Allah ka babu ikon gara shi na Allah ba ɗaukakin sarki yace wa na ƙulu zuku azabul hari za mu ci musu ɗanɗani azabar gobara zalika bi ma qaddamat aydikum zalika bi ma qaddamat aydikum ce zalika dalilin wannan azaba bima qaddamat aydikum dalilin abinda hannayenku suka aikata wannan azaba da ake muku a lahira Allah zai gaya mai hudawa hanyar harshen mala'iku da Allah ya ce wagga azaba da ake muku dalilin ta shine abinda hannayenku suka aikata wa anna Allah laysa bi zallami lil abid Allah bai kasance ma abuci zalunci ga bayan sa Allah bai zalunta kowa in ka ga duk abinda ake ma azaba daidai abinda kai kenan saboda haka babu wanda za a wa azaba akan zalunci Allah ba azalimi sarki bane Allah bai zalunci duk abin da hadin mutum yayi ya tantance wannan abu Allah ka ya mana saboda ka yan uwa musulmi duka waɗanda ayoyi Allah na magana akan aurin kan yahudu da irin baƙaƙen maganganun su وبس الله تعالى يتي الذين قالوا إن الله أهد إلينا الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم daga cikin bakaken ɗabi'u yahudu akwai ƙarya su hesa ƙarya kuma wallahi wannan babu ko tushe sai Allah ya ce na ƙalu inna allaha hida ilaina su ne waɗanda suka faɗa suka yi ƙarya suka ce Allah ya yi muna alƙawali ya umurce mu ya yi muna wasiya Allah nuhumil rasulun kada mu yi imani da kowane manzo duk manzon da ya zo kawai mu yi imani da shi hata ya ate na bi qurbani sai ya zo da wani abun kusanci ga Allah na sadaka ta a akuluhun naru da sanyi shi mu duk manzon da ya zo daga cikin sharaɗin da aka ba mu yi imani da shi sai ya kawo wani abu ya aji na sadaka wutar zo daga sama ta sanye shi sannan bai zama na annabi Allah kawo zonga ba gaskiya ba ne Allah in ya ga dama ya sa a yi haka dama lokacin da annabi adam aka samu matsala tsakanin ‘ya'yansa guda biyu matsala aure habila da ƙabila sai ce kowa ya ce kawo sadaka a aji a aza ala kuma dutse shi habila makiyayi na sai kawo rabo kato aka kawo kuma dutse shi ko ƙabila manomi na sai kawo alkama shi ma aka aji damin alkama saman dutse da wuta ta zo daga sama sai ta ɗauke rago ta kai da shi alamar cewa tashi Allah ya abu ga wannan ke duk dubba annabi in aka ce yaƙi aka samu ganima za a tara wuri guda komi ba a ɓoye wuta sai so ta lullube wannan dukiyar gaba ɗai duk abin da an ka samu na da mai rai da wanda bai da rai sai wuta ta canye shi gaba ɗai shi kenan sai an jima kowa ya kuma gida Allah ya ba da lada ya aka ce wurin yaƙi haka zuwa ina fata kun gane magana amma mu al'ummar gada Allah ya san game da kuɗi ba mu da kyau Allah ya maza Allah ya ce Allah ya halatta min cin al'umma ta cin gani mai yaƙi amma wallahi inda aka yi to ba halatta cin gani mai yaƙi akwai ma lokacin da an ka ce an ka samu gani mai yaƙi da zinari da komi an ka to an ka tara ana je wutar ta yi wutar take tahowa sai annabi sai annabi su ce cikin ku akwai wanda ya ci gululu akwai wanda ya koyi wani abu cikin kuma sai a kawo shi kowa yake kawo wa to shi kenan yayi annabi su ya ce musu kowace kabila su ba da mutum guda su to su yi mubaya kowa ya kawo hannu ne ya aza kowace kabila su ba da mutum guda kowato ya kawo hannu ya aza sai a ce dauke sai ya dauke sai ta wuce shi ma wani ƙabila wakilin sai shi ma to sai aza hannu ne ke ɗauki sai ce ci sai da aka ga wata ƙabila ko da aza hannu sai hannu ya laki ya ɗebe to cikin ku akwai gudula ko ba ka cin bika bincike su a kawo kayan mutane walla ba ku ciwa sai ka shawar da mutanen ka bincika wanda sai ya ɗauka ya kawo sai ka yi an samu wajen mutum biyu ko uku hannun su ya laki to koma ga kabilun ku duk wanda ya san ya boye sai ga shi ayato da misalin kan saniya na zinari wallahi ma duk abin da an ka ɗauka na bululu wanda aji makai ne sai aka ɗauka a hasara ce wata kuka ta fi sai abin gaba ɗai sai da shi kenan kowa ya koma gida salamu alaikum amma mu al'umma ga sai Allah ya taimake mu sai aka samu ganima sai a to araba sai aka samu ganima sai aka sa biya 1 over 5 sai a sa cikin baitul amma kashi hudu sai a rawa mayaka to cikin suna kana gano ya an karaba sai aka mutum ya tashi daga ɗumi ɗari shi mutum guda wani yaƙi da an ka sai an ka dawo a kuma tola ɗumi hamsin hamsin mutum guda na ɗumi hamsin kaga an kasa cikin 1 over 4 over kudu cikin biyar ɗin nan shi na aka rawa mayaka da wani obafan shi aka zo a sa bakin da sama da lura shugaba lura addini sun cikin aka yi in wani ya mutu ana dini ba shi aka dogo a biya shi wannan wani obafan din za ka aka rawan gani ba amma kafin nan gani ganima ba halar ma cikin ganima ba a ke wurin yaƙi a samu riba yaƙi a raba ba a yi ba a raba sai dai a tara ta wuri guda wuta ta canji to shi ne yahuda suke kaya suka ce Allah ya ce musu Allah ya musu wasiya cewa kada su yi imani da duk wani manzo hatta ya asiya na bi qurbanin sai ya zo da sadaka a aje ta a kullu na gusa sun yi shi sai Allah ta'ala ce ula ga ya musu kada ja'akum rusulun min qabli haqiqa manzanni sun zo gabani na an manzanni sun zo gabani na gabani in zo wa billazi qul bil bayyinat sun zo da hujjoji bayyanannu wa billazi qultum hadda wanda kuma kashi. qul ya muhammad tawbihan wa izhar li kadbi ya maza Allah ka fadi saboda wautar suwa da zargi da kuma ƙaryar su kad ja'akum rusulun qabl qabli bil mu'jizat Manzani sun zo gaba ina da mu'jizoji gagarau alwadihat wal hujul barahin dalla ala sidq nubuwati wa billazi da'aytum hadda wanda kuka yi da'awa balle ba kasal timon ki mita ka kashe ka ba kashe su kun kashe annaba da me sun gano kun kashe annabi ya haya me yayi muku kashe shi da sauran annaba mu kashe me sun kai muku ko ko Allah ya ce ku kashe su falima qataltum din mu kashe su in kuntum sadiqin ku wa gaskiya ne saboda kai saboda ku kai ƙarya ga ƙarya ga kisa in ku masu gaskiya ne game da imani cutar da imanin da ke umarni a kashe wani musamman ba daga shi na daga cikin a yahuda akwai ƙarya sun ce wai allah ya umarce su cewa kada su imani da kowane manzo sai ya zo da wuta sai ya zo da sadaka wuta ta ce ga wannan bai daga cikin abin da aka kasa musu ubangiji allah ya kare sai allah ya ce fa in kan zabuka ka.

kada ya bakanta maka rai ƙaryatawar za su yi maka yaran su Allah ya Allah shi zuciyar manzo Allah ya kalla ba kasan idan mutum ya zo da sako daga Allah bai so a ƙaryata shi idan an ƙaryata shi bai jin daɗi shi sa Allah ya Allah shi zuciyar manzo Allah idan sun ƙaryata ka ba kai na an ka fara ƙaryatawa an ƙaryata da yawa manzanni gabanin ka ya rasu ja'u bil bayyinat sun zo da hujjoji bayyanannu amma ta da haka an karyata su da ka dibi annabi isa ya warkar da makahi ya warkar da guraku amma da haka suka ce wala a duk su hirina a karya na ba gaskiya na annabi isa har mutane ya raya suwa sun mutu da izinin allah amma da haka suka ce ina su yadda ba annabi musa ba abinda bai musu ba ayoyi guda tara da su ya su. amma suka ce wallahi duk sihiri na ba gaskiya na ba to saboda haka ba sai aka fara karyata ba ya rasu rasulullah duk mutumin da ka faɗin gaskiya sai wani ya karyata shi ko kiyayya ko kuma abin nan ba a so ne saboda haka shi yasa sai a karyata ka ta ce ƙarya na alhali abin da ka zo da shi gaskiya ne to amma masu karyata faɗin nan sai ka diba gari a matsayin da su wani adawa kana ya son kana azumi to ko gaskiya ko wani tsariya shi ko wani a abin da an bai mai gare ba sai ya tsariya ka shi ko wani gaskiya ya eh, hanka faɗe ta abinci ne na zai zai nocewa sai ka ko ƙarya ka ce kada aka abinci ne noce to za ka ga mutane suna da sifofi daban-daban wurin ƙarya kawa amma haɗarin da aka shi ne ƙarya ta magana Allah bala'i wallahi ba domin duk wanda ya mutu yana wa Allah ƙarya wallahi zai tashi da baka hukka yawmal qiyamah tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda hmm. alaysa fi jahannama ma'wal lil mutakabbireen madaukakin sarki yace wa yawmal qiyamah kuma yinin qiyama taral ladina kadabu Allah za ga wasu kawa Allah ƙarya wujuhu muskokin su wadda sun yi baki kire da kaga mutum ya tashi gaban Allah kuka ya kai baki wallahi ma na kai matsala yayi ma Allah ƙarya ubangiji Allah ya kare mu saboda haka an ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba shi da aka fara ƙaryata Allah ya lallashe shi ja'u bil bayyinati waz zuburi sun zo da hujjoji bayanan da kuma littattafai wal kitabil murid da kuma littafi mai haske shine alqur'ani an zo da su amma duk da haka nan wasu sai imani da su alkitabul murid suka ce bil kutubus samawiyya al mamlu'at bil hikam wal mawa'id littattafan da Allah ya saukar daga kan wasu cike da hikimomi da wa'azi wal kitabul wadih al jalil shi ka tawrat wal injil da kuma littafi wanda adda hili kamar a taura da injila duka Allah wadda ya kaukar da su don wa'azi ga mutane saboda ka mutane alheri na Allah ya kaukar ma da littafi wasu sun zamani ba su da littafi sun fi sun fi shiga cikin rudu amma sai gashi Allah ya ba su littafi wanda zai gari in ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata daga sai mutum ya gode ma Allah ya rika ba ma matsalar da akwai mutane littafin da Allah ya soka musu da su fayi su mai da hankali a kashi mu littafin da an kawo mu yahi na kowa don ku baka san fasara ta zaka kanta abin da aka Allah ya baka lada amma babu littafi duniya wanda aka ce in ka karanta aya guda a baka lada babu shi wallahi sai qur'ani shi ba kana ganin duk mutumin da Allah ka tuba alheri sai ya bashi qur'ani duk inda yake na dan karantawa a hankali a hankali Ina karatun littafin da Allah ya sauka maganganun Allah duk harafi da lada goma duk harafi da lada goma in ka yi karatun mil latin wallahi ma lalata za ka samu inda za a ce a sa cikin buwa ne ke ba ta imar zama guda mil latin yi karatun ƙwa'ayi ma yi sun ɗaura wani ƙur'ani na bai bai hankali Allah ka babu ikon gadi sai Allah ta'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut karanta dai kullu nafsin za'iqatul maut hmm. wa inna musulmi wadda aya ta yi mana mata albiya duk wani mai rai ta yi mata albiya kama ana cewa wani sannu mutuwa za ka yi wa to saboda haka da wanda ya karyata da wanda bai karyata ba duka je gaba Allah za a koma za a mutu a koma gaban Allah a yi shari'a wallahi duk wanda ya karyata ƙwa'ani wallahi ya wahala duk wanda ya karyata gaskiya wallahi ma ya wahala shi yasa aka san mutum da bai a hankali ko da abu bai ma daɗi ga ranka ba ka karyata Allah sai ya kawo mutuwa ce kullu nafsin za'iqa ko kowace rai sai ta inda zahin mutuwa da halittun da ka rayuwa sama da na ƙasa da na cikin ruwa da waɗanda aka gani da waɗanda ba a gani sun da zahin mutuwa da Allah wannan kullu kulliya kowa ya fi har hadda mala'iku kai har mutuwa wallahi ta mutu don wani bai taɓa ganin mutuwa ba turan ran tashin kyamar kuma da gare har ikon fita mutu babu mutuwa ke shi na Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta da zahin mutuwa sai Allah maɗaukakin sarki ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam abin sani ko a cika muku da dikin ku ne ran tashin qiyam to dauna da za a malikum wafiyan yawmal qiyamati ana ba ku wato cikakken wato sakamakon ayyukan ku ran tashin qiyam abin da zaka jira tashin qiyam nan duniya ba a cika ba aikin ka dan ba a kare ka dan ko mutun ya mutu ai littafi ba a rufe ba hayin saboda akwai sauran abubuwan da ya bari baya kila akwai addu'o'in ƴaƴa ne kila akwai wasu abubuwa da yana alheri ya bari suna shiga cikin akawun ɗin sannan wasu abubuwan da ya ba su da kyau su ma suna nan su ma suna zuwa suna shiga su ba ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya faɗa so hmm. ya ce inna nahnu nuhil mauta wa naktu ma qaddamu inna nahnu nuhil mauta wa naktu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubin Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nuhil mauta lalle mu mu ya matattu wa naktu ma qadaw kuma na rubuta abin gabatar wa atharhum da gurabun su abin da ya bari baya akwai wanda ya bar baya da kura to kuran tana bi ne wani kan wallahi ya ce ya bar baya da kyau kuma bayan za ta yi kyau ya yi da ce mai kyau Allah ya sa ya ba yayin tarbiyyar da su zasu bi addu'a wannan zai iske cikin kabarinsa addu'o'in da aka yi mai za a kawo din shi don da yawan mutum ka mutuwa littafi ne baki irin amma da biya addu'a da ya'ya ba kyau suna kawo ba Allah ya ji kan ba. Allah ka yayin ba Allah ka bawa aljanna Na biya waɗannan addu'o'in sai Allah ya sa littafi shi ya haske addu'a ya'ya na daga cikin abin da mahaifi ka samu ko ya mutu yana kabari yana yana samu ke littafi mutum ba a rufe shi sai an ce alƙiyama an rufe komi komi ya ƙare an tashi ƙiyama zuwa za a cika masu aiki amma nan duniya ba a wata cika wata akwai saura akwai asa akwai asa mai hasana akwai asa da sayya za a ga baya mai kyau mutum na samun alheri na iko shi akwai mugun baya da mutum ya bari su suna iko ko ba gaskiya ba saboda shi yasa aka san mutum inda ya rasuwa ya bar baya mai kyau wasu abubuwan da yanzu ya yi ba su da kyau ya rihe su duk inda ka san ka shirka ɓanna ka ce ka rihe ta hanyar ka mutu saboda wallahi su kama su akwai asa shi sa Allah ya ce wa inna ma tuwa fauna ujura abin sani kawai ana cika muku ladadakin ku yau malki yamata ga tashin kiyama sai an sai kiyama za a cika mutu sai Allah ta'ala ya ce kuma zuhu zai ha'anin na duk wanda aka nisa zai daga barin wuta tsakani ne da wutar ya yi nisa da ita zai wuta yana aljanna Allah akwai wanda ya ce layis ma'una hasisa ha ko mutsin wuta ba sun wasu mutane ko mutsin wuta ba sun Allah ka samu cikin su su suna sama wuta na ƙasa aljanna Allah tana sama sama ta bakwai wuta Allah tana ƙasa ta bakwai kaga ba su shi Allah ya ce wa'annan mutane la yasma'una hasisa hawa hum fi masjid fi masjid al-anfus la yasma'una hasisa hmm. wa hum fi masjid anfusuhum khalidun Allah ya ce ba su jin motsin wuta su kuma dangane da abin da suke bukata abin da goma ne za duk abin da suke so Allah zai ba su har abada kuma samu ya aljanna kina Allah ka samu samu abin. daga jama'a wallahi mutum ya kiyaye ake shiga wuta wanzan Allah ya wani hadisi ban ƙoro ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki la min shiraki na'lihi wan naru kadhalik wanzan Allah ya ce aljanna Allah ta yi kusa ga ɗayan ku ga yaggiyar takalmi ne dan aiki dan kaɗan za ka yi Allah ya baka aljanna haka mutu ba a wogewa ba a canzawa Allah iya yadda ya baka aljanna wallahi malam ba a canzawa Allah bai taɓa yi gaba yau baya ba jama'a shi yasa aka son mutum duk abin da zai yi nemi aljanna ga Allah Allah ka bamu aljanna don in ka samu wallahi ma na duk abin da kai ba a goge bayan duniya na ba irin mutum ya siya baka kyauta abu daga baya siya fasa Allah bai yi haka Allah in yi yadda ya ce a rubuta wani ya aljanna to shi kenan duk abin da ya duniya sai ya shiga aljanna Allah zai tsari shi sai ya shiga aljanna ai wasu yi tayin wasu ayyuka Allah ya ba su aljanna amma sun yi wasu ayyukan da manzo Allah ya ce wallahi ku rabi da su ba a san abin da Allah ya gani bai ba su aljanna saboda ka a tabe su dole kuma a ba su saboda an riga an ba su aljanna an faɗa musu sun sani Allah ka ba mu aljanna to shine Allah ta'ala ya ce duk wanda aka nisanta daga barin wuta yayi nesa ga wuta aka shigar da shi aljanna fa kada fa zaqiqa ya ya rabban ya samu babban rabu sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata kasance ba ce wato jin dadi wanda a cike da rudi duniya da ta gane rudi a cikin ta da yawa shi ka ruɗa mutane sai ya zama sai ya mace da lahira haka ɗaya mutum na samun kaji na ci mutum na samun 'yan kaya yana ci a hankali a hankali shi ke sai himarki do tace hakan da a gaba gare shi bawa Allah da ya mawalki zaki ya biyo cikin daji ya sheka da gudu yana gudu zaki ya biyo sai ta iska rijiya cikin mawalki rijiya da aka gita ice a karma mai giya da zuwa ɗaya sai kama mai giya zuwa ga cikin rijiya sai zaki ya kawo bakin ƙowar rijiya sai tsaya ya zauna ya kwaki shi kuwa sai ya riƙe giya tana cikin lilo sama ga ya giya ko da diba ƙasa ya gaba maciji ƙasa eh? Eh. shi an cikin wanga yanayin da yake ciki sai ga wasu kusa guda biyu kusu guda fari kusu guda baki suna gagaya giyar da guda iya tuye gagaya sai ya fiye a teku shi guda ya taho yana cikin wanga halin kawai da sai ji an dinga ɗago mai zuma ga baki sai ya dinga lafiya sai duk ya manci da haɗarin da yake ya manci ga zaki can zamne ya manci ga maciji can ƙasa ya manci da kusan ga masu gagaye ya ga duk ya manci da haɗarin da yake sau ya zuma da ka samu alasa ya gaba yana nan yana nan can sai giya ka kaɗi ko da sai fan sai halka ya faɗa kasa wanda ya ce ya yi mulkin ya haura kuma sai ya faɗo sai ce mutuwa da kai ce a ah, sai ne riki to shi da ce wajen wani malami sai ya fassara ce ka zama mulkin da da kai yi ce eh Allah na gwada maka rayuwar duniya ka zaki nan da ya biyo ka mutuwa sannan can cikin rijiya mutu da gani baki wallahi kabari sannan wa'annan kusa guda biyu dare da rana suna gare gare dare da suna ta cin rayuwa in dare ya taho sai ya taho waye garin sai kuma wani abu na an rayuwa ka ta anka an ka ɗebe wani bangare an ka suwa duk daren da ya taho maka ya tafi wallahi bai kuma dawowa gobe wani wallahi za a yi daga nan wala sai an canye mutum yini ya to da sahi a sai ai harakoki a dawa a kwanta dare wallahi ma na yau da gudu da wasu an gama ta to amma duk waɗanda haɗura da muke ciki ya abubuwan da muka samu wani sai mu ka ce ka samu su ɗan kaji ka ce sai kamar ka ce yi an samu wani kihi ka canye sai kamar ka ce ka samu wata ƴan haraka ka zauna ka sai kamar manta duk haɗarin da an gaba gare duniya ke ta ga mutum an sai an kawo da mutum tare da shi an dawo amma ko bai canza aiki ne a kaga ya kamata sun da an kai wani tare da kai kuma ka tabbatar da wata kai zana tana za a kai wani amma ya kamata mutum ya shiri da shiri saboda bangiji Allah ya kare shi yasa Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul jin daɗi ne bai kasance face jin daɗi ne wanda a cuɗe da ruɗi mi a ruɗi kana ganin kamar da akwai daɗi alhali daɗin haɗari a ciki ne ba su faɗin haga da ba bangiji Allah ya kare sai Allah maɗaukacin sarki ce latubla na fi amwalin latubla na fi amwalin wa an

to sai ka ta samun kalamai na ɓacin rai daga makiya addini sai dai ka yi hankali su makiya addini suna gan duniya da su adai ku baki kuki duk inda musulmi yake a duniya an na gan suke wallahi kuma bai sun sai zama ma duniya ba illa kai babu ya za'a yi da kai na ba kuma alhali duniya da asalinta musulmai adai asalin duniya da Allah ya ajiye ta musulmi adai wallahi armi da bana Armin ki da bana an saka amma yanzu an waye gare duniya wallahi sai musulmi yawa yawan population na mutanen duniya sun kai biliyan bakwai da wani abu zuwa takwas amma wallahi malam musulmai ko biliyan biyu ba su kai ba musulman duniya ko biliyan biyu ba su kai ba arna sun yawa duniya ga yanzu haka ta rabbi lalai arna sun yawa cikin kuma ka kida gani duk ƙasashen da an ka ce sun yi yawan mutane za a ga amma sun yi yawan ciki musulmai ba su da yawa amma duk da haka allah ya alƙawarin sai musulunci ya gama duniya gaba ɗin saboda ka yan uwa musulmi allah ta'ala na gaya mana. la wunna fi amwalikum wallahi sai an jarabe ku cikin dukiyoyin wa an kuma sai an jarabe ku cikin rayukanku la tumtahanunna wa tuktabarunna fi amwalikum bil faqr wal masa'ib wallahi sai an jarrabe ku cikin dukiyanku ta hanyar talauci da musibu igi daban-daban na zo ta boye Allah ta isko da gida tana neman fitawa ta ce malam shekara da mun samu jarabawa ta kyau na faru kuma ta ce zuwa mun kai mun ka sai da wani abu kadaran mu dubu ɗari biyar mun ka ba ɗan mu yaron mu ya ce kasuwanci na pos yana kawo kuɗin gaira ajiyewa rashin lahiya ya kama wata daga cikin yan uwa ya yi asibiti ko da ya dawo gida an shiga a ɗauko akwatin da an bigi a ɗauki kuɗin da aka cikin ɗari biyar in eh, ce wallahi ce kuma bayan haka akwai wani mutum na kasuwanci ya zo ce a bashi kuɗi ya kasuwanci muka sai da wani abu muka kawo dubu ɗari tara mun ka bashi da shi ma ya ce wallahi ya shiga kasuwar kalbo ya ce wallahi ko ƙasa ko kuka sai da kudin suke ke malam mun ga mun ga sabo ya to wayon abin suka tambaya shi shi ga yaron gada mun ba ku da dubu ɗari tara tun daga wanda ya faɗa ba shi ne muna da haƙƙin shi sai ya mu ku to sun ji malamai sun ce duk wanda amintacce in dai mutum amintacce na an ka ba kuɗi sun ka halaka bai biyan su sai an fahimci ya yi sakaci ko ya yi ta'addanci sannan ya tafiya amma in ba sakaci na yi ba ta'addanci ya bibin su kuma ina fata mun gane magana kuma haka magana ta duka malaman fiƙo sun rubuta cewa idan ka ba mutum ko ajiya ka ba shi ko aro ka ba shi in dai abin da ya halaka ba ta hanyar ta'addanci ba kila ka ba shi aron mashin a je a shi ba ajiyewa ya bakin gida ya cike gida ya bar shi nan waje ba an ka tawata ta ba a shi dai wani iko na Allah ɗaya ya sa abin da ya rasa shi to ba zai biya ka ba saboda amintacce da shi ne sakar yawan fatawa amma ya ce zai biya su kuɗin ma dai kan gaskiya tsakanin da Allah abin da aka ce amintacce ba zai biya ba. ce ma da mun ga sa'a to shi yasa musulmi ko shi na da jaraba ka dibi da wanga jaraba sai wata shi yasa wata za ka ta gani abubuwa suna tabbiwa shi wai Allah ne ni ma wanga baka tsare ba ga wata kuma ta hawa a Allah ya ce la tubla wanda fi amwalik wallahi sai an da su dukiyoyin ku za a garabe ku wa anfusukum kuma sai an da cikin kawunan ku rashin lahiyoyi ciwo ya to ya addabe ka ko ya addabi wani naka ko cikin family ɗinka sai ta kashe kuɗi wurin magani wala tasma'unna min alladhina utul kitaba kuma wallahi sai kun ji bakakin maganganu daga waɗanda aka bai wa littafi mun karu waɗanda aka bani Allah madaukakin sarki za ku sas za ku da zagin zagi addinin ku zagi annabin wa min alladhina ashraku kuma za ku ji daga wasu kai shirka azan kafira cuta mai yawa za a cuta muku saboda ku musulmai ne saboda ka yahuda da nasara da kiristoci da makiya Allah ba su barin ku zuwa lahira saboda na ku shi an gaskiya su sai aka ce lahira wallahi ku annan kwarai ku za ku samu alheri to bari sun duniya su matsa mu duk wanda maki da kanta anwa anwa Iran wallahi ba saboda mutunci da adalci da shi babu ruwan su da wai kara shi a komi su mutunci na abba saboda ka za su ci gaba da gallazawa kun ga sun aiko amerika ta aiko cewa maza maza a soke kunge hizba daga nigeria kano ta bar hizba sannan a soke shirya mutunci a najeriya a america ko ku biya ba ya allah ka hidda harkar su gare su allah ka hidda harkar daga cikin harkar su wallahi mutuncin gana shi ne a tsare musulmi saboda ka uwa musulmi Allah ta'ala ya ce za ku ga cutarwa da yawa daga wasu kafirci amma wa in tasbiru wa tattabu da za ku yi haƙuri da tsoro Allah fa inna zalika min azmi umur kalli wani daga cikin al'amura manya daga cikin al'amur da Allah ka so haƙuri da tsoro Allah ku yi haƙuri ku rike addinin ku gab sannan ku yi tsoro Allah ku za tsoro Allah tsakanin ka zalunce ni ka in zalunce muna musulunci mu da kada a waye gare kai min abin da na kiyo ban son ka ko muna addini guda bai ba su ga arna sun haɗa kan suri riga suna ya ku amma ku tsakanin ku babu haɗin kai saboda bi wallahi ba haka za a ga ɗan uwanka musulmi bai son tarci gaba kana sallah shina sallah sai ya kulla ma muguwa abu a to a kore ka aiki kana sallah yana sallah ya kulla ma shari'a an shi ma ma shari'a kana sallah yana sallah kullu ma shari'a kure kore ka da gidan haka gidan haya kana sallah yana sallah ya kulla ma shari'a jan da aka ka amshi ko an shi ma shago musulmai ne wasu wasu ka ce ka ribi amma ya sassa tsakanin su wallahi in sun ka dunkule wuri guda ba su da kabilan amma yanzu ka to ka ribi da aka haɗa mu waɗa yanzu da fulani hausa fulani an haɗe kaga ayin wani mugu abu sai a ce fulani wani mugu abu sai a ce hausawa so a ce a hada hada tsakanin wuri ta kashe kama duk to kadi ba a to ka gani afghanistan musulmai ne na gani pakistan kasan musulunci wallahi ma saboda ka arna ba su bai mu zama lafiya Allah ba mu ikon kiyaye Allah kai mana kaya daga sharrin su Allah ka kitan mana gare su Allah kai mana kaya daga su inda su ya wuce wanda ke amurawa lokaci ya ya kamata mu dakata kurakuran mu Allah ka yawo daidai kuma Allah wa kanta ya fama yake da abin da muka ji na'am Alhamdulillah. da ya tunani eh to gaskiya abin da aka so mutum ya mai da hankali ga sallah abin da mai ahadari ce idan za ka zo sallah da zuciya ka za ka yi duniyar abin da a cikin shagaltu da gana da ubangijin wanda kake sallah saboda shi sai har sai da ma aka ce idan mutum ya kawar sallah ya fara tunani to alƙalon da kuma kuma ladai an gaye an ɗauke su da ka kawo sallah sai ka fara tunanin duniya to alƙalon ma rubuta maka ladai cikin sallah ka an tsaye da su an ɗage su sama sai yadda hankalin ka ya dama sallah shi yasa wani ko da ya gama sallah dole sai ya tunani to wannan tunanin da ka gani wallahi yana da illa ƙwarai da musamman tunanin duniya yana rage mutum ladar sallah sai ƙwarai da sai a waye gari ka sauke li, amma lada abaka samu da yawa shi yasa kana gan sallah tana da percentage ko wanda zai samu 90 wani ya samu 80 wani ya samu 70 wani wallahi sallah kai ko guda bai samu ya ne sauki fara yi ubangiji Allah ya kare a na ne ya kamata mu da su kan wasu mutane mutane suna sa su takalmi tsoron Allah kada mutum ya to masallaci masallata ya shuka musu ka to takalmin ka tsahi ka aje ka tsahi ka biyu wannan ba daidai bane kan ya Allah sunan da ya to ya sata cikin masallaci ya kawo ma Allah ka kafafa eh a ji tsoron Allah mutum ya tsaya ga abin da annashi wa'azi na kai. Allah ka mu ikon gane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh